su suka cinye mana abincinmu yau kuma na sanya su dole suka girka mana aiko suka shiga kicin suna yi ba su sani ba na ɗauki bindigar su na rinka tsoratar da Hankalin hankalinta kwance take koro masa jawabi a firgice ya dago da ido yana kallon momin su ga dukkanin alamu suna jin maganar da dita take yi masa maryar shi a furta da gaske kike ko wasa Allah sarki wannan kenan masu saurare na idan ba ku manta ba anan maka dakata to ubangiji Allah ya yi sai mu ci gaba kwana da kwanaki shiru jikina ya ki daɗi ina barar addu'anku ubangiji Allah ya bani lafiya ya warware min matsalolina don Allah ina barar addu'arku a gare ni dan jikin kamar zai lafa kuma sai ya sake tasowa shi yasa ma kuka ji ni shiru ba labari ba komai sannan kuma ina mana barka da shigowa wannan wata mai albarka mai falala ubangiji Allah yanda ya nuna mana farkon azumin nan lafiya Allah ya nuna mana karshen sa lafiya sannan 'yan uwa mu dage da addu'a a cikin wannan wata ta Ramadana ubangiji Allah ya kama na saukin rayuwa ta wallahi wahala rayuwar nan duniya gaba ɗaya ne ba wai Najeriya kaɗai ba ubangiji Allah ya kama na saukin sa sannan kada ka manta ko in ce kada ma manta ga baki ɗaya idan kai ka samu cin yau gobe wasu suna can ba sa samu a dawaye a rinka taimako a rinka taimakawa al'umma wallahi wasu duk yadda za a faɗa musu yadda ake fama da zafin talauci ba za su taɓa fahimta ba ba za su taɓa lura ba ba za su kuma taɓa ganewa ba saboda su suna cikin wadata ba su san yadda wasu suke can suke rayuwar kaskanci da wahala ba wasu ma makotansu ma da suke kusa-kusa ma suna cikin ukubar rayuwa amma ba su sani ba don Allah a daure da taimako a daure a ciyar idan har Allah ya hore ba sai mai yawa ba ko yaya ne mun kankantarsa ubangiji Allah ya bada iko za ku iya ganin ci gaba da labaran nan bayan an sha ruwa amma ba zan muku alkawarin kullum ba duba da yanayin jikin nauma kuma ga azumi mu ci gaba da labarin namu daga inda muka dakata muryar sha'aro ɗaya furta da gaske kike ko wasa dariya ta sake kafin ta ce wallahi da gaske nake maka don masu min wayo sun kulle ni a ɗaki ai da tuni na kakkashe su zaro ido ba ta yi mam turai ta yi dariya gani suke yi kamar zolaya ne abinda yarinyar take faɗa ma jas shi kuwa ya san za ta aikata fiye da haka ma shi sa ya ɗauki maganar ta sirius Khadija ina fata baki raunata kowa a cikinsu ba wallahi ban kashe kowa ba ai na faɗa maka sun kwace bindigar nan nauyar ajiyar zuciya ya sauke dan Allah mai baby girl kada ki kara yunkurin ɗaukar bindiga kin ji ko to yawwa ai na san kina jin magana ta idan har kina so na zo gidan kar ki kara rashin ji muryar ta aladabce ta ce insha Allah kamar wata mai hankali good girl kafin na zo ki wanka ki ci abinci ki ƙoshi. ta ce to na manta ban tambaye ki ba a ina kika samu wayata a ɗaki ka bar ta saman kayanka nan na ɗauke ta okay please ki ajiye min ita kada ki ce za ki wasa da ita to idan ka zo gida za ka gyara min gashin kaina kuma ka yi min kalar kitsin kalabar nan da ka taɓa yi min da sauri ya dago suka hada ido da mum turai fuskar ta dauke da marmashi ta ce iye lalle ashe jas har kitso ka iya ima ka iya ima mace gama wayar ka bani labari da zolaya aibar ya ce momi kin huta da zuwan salon daga yanzu jas zai rinka yi miki gyaran gashi miƙa mishi hannu ta yi suka tafa kamar wasu abokai dukar da kai jas ya yi khadija sai an jima please take care of yourself for me Yutu, sallama sallama kai da ita kunya duk ta kama shi sai faman sanar da kai ka sai ke yi jazz kai muke sauraro ni da momi aibat ne yayi maganar fuskar shi a yamutse ya furta Khadija ce yarinyar da dadi ya baku labarinta tana da matsalar kwakwalwa ni nake kula da ita saboda rashin lafiyarta mom turai da raha ta ce kai kada ka mun karya ni mahaifiyarka ce faɗa min zan fahimce ka yarinyar nan dai san da kake yi shiru ya yi bai ce komai ba don ya san da wuya ta fahimce shi zolayar shi suka rinka yi tun yana ɗaura fuska har ya kai ga sakin dariya Allah sarki wannan kenan a hankali motar su ta shigo gidan bayan jami'in yayi bayan jami'in parking Salsabil ya fito daga ciki ya yi masa sallama kafin ya nufi kofar shiga falo yana shiga falon ya hango su Hauwa zaune a kan kafet an jere musu kayan abinci a saman tire komai da Khadija ta ba sojojin umarnin su girka musu sai da suka girka shi tun daga kan cikin pepper soup fried fish chips wainar kwai doya da kwai gyaran murya ya yi musu tare da buɗe baki ya yi sallama a hanzarce suka ɗago suna kallon shi aiko da sauri suka miƙe da sauri a da gudu suka nufe shi ɗaya bayan ɗaya yake rungumar su a jikin shi ya salsabil ina ka je tun jiya baka dawo ba ka tafi ka bar mu da kewarka fuskarsa ɗauke da marmashi ya ce ayya am sorry ni ma na yi kewar ku Ai yi min afuwa wani uzuri ne ya rike ni amma tun da na dawo yanzu komai ya wuce ya yi maganar idanuwan shi akan fuskokinsu ina Khadija nan fa suka haɗa baki suna ba shi labarin asar da Khadija ta yi ma sojojin da aka bar musu hankalin shi ya ɗan tashi sai dai bai yi mamakin abin da Khadija ta aikata musu ba ya riga da ya san halin kayan shi jin motsin tafiyar mutane ya sa shi saurin kai idanuwan shi inda suke fitowar su kenan daga kicin wanke-wanke suka tsaya yi a kicin ɗin sun gyara komai da suka bata, har sun mai da suturar su wani 'dan iskan kallo suka watsa masa salsabil hakan ya tabbatar mishi Daren su ya ɓaci sun harzuka tamkar mai jin shakkar su ya furta am dan Allah ku yi hakuri yanzu na shigo gidan wasu ke bani labarin abin da Khadija ta aikata muku ban ji daɗi ba yalla bai ne bai bani damar dawowa da wuri ba dadi haka bata fara ba fuskokinsu babu annori ko miskala zaratan tega ya ce malam ba ma bukatar jin komai daga bakinka tunda ka dawo gidan falillahi alhamdu ka ci gaba da kula da 'ya'yanka mu ka ga tafiyar mu sannan duk abin da ka gani ba daidai ba kada ka tuhumi kowa Khadija ce sila rai a ɓace ya ƙarasa maganar ya nufi dining table ya duka ya ɗauko musu bindigoginsu Amibo ya ce zan baka shawara yarinyar nan ku ku gaggauta kai ta gidan mahaukata a can ne yafi dacewa da ita idan ba haka ba wata rana za ku kuka da kanku don wannan tafi bin bala'i Amina kammala yin maganar suka nufi kofar fita daga falon da sauri Salsabil ya bi bayan su yana ba su hakuri dan Allah ku tsaya bai kamata ku yi irin wannan bai kamata mu yi irin wannan rabuwar ba na san ban kyauta muku ba amma dan Allah ku yi hakuri kada ku rike mu a ranku taɓa baki suka yi taiga ya ce hmm baka san masifar da yarinyar can ta so ta ja mana ba shi yasa har kake da ƙwarin gwiwar yi magana ba don Allah ya kawo mana mafita ba da yau mu dukanmu za mu bakunci lahira jiki a ya yi salsabil ya ce ina ƙara baku haƙuri, Allah ya huci ku dama a huce take ba mu hanya mu wuce matsa musu a hanya yayi duk bai ji daɗin abin da ya faru da su ba har suka fice bai daina bin bayansu da kallo ba sai da ya jiyo tashin motarsu tukuna ya sauke a cire zuciya ya juyo ya kalli su hawa a wani ɗaki suka kulle ta sara ce ta nuna mishi kofar ɗakin a zafafe ya nufi there yana isa bakin kofar ya sanya hannu ya murɗake ɗin tsabar ɓacin rai ko sallama bai yi ba ya faɗa ɗakin a gaban miro ya taras da ita zaune ta sanya onda ta ja shi har saman kirjinta ga dukkanin alamu wanka ta yi shine ta zauna tana gyara jikinta kamar wata mai hankali gyaran murya ya yi mata zumbar ta miƙe tana faman kyakkyafta idanuwanta hannayenta biyu ta ɗaura a saman kanta kafin ta ce sun faɗa maka abin da na aikata takaici ne ya ishe shi wato har ta san ta aikata ba daidai ba me yasa a ɗan tsawace ya jefa mata tambayar taɓe masa baki ta fara yi alamar za ta fashe masa da kuka da sauri ya zare mata ido haɗi da cewa ki min shiru kar in kuskura in ji kukanki ta buɗar bakinta sai cewa ta yi ai dama ba ka so na ka fi son su hawa shi yasa kake min faɗa sassauta fushin fuskar sa yayi tunawa da ƙarancin hankalinta I'm sorry raina ne ya ɓaci ba wai bana son ki ba please ki daina rashin ji dan Allah Washi masa baki ta yi na daina bari na ɗauko maka wayar ya jaz na kira shi har mun gaisa ashe bai mutu ba yana nan da ran shi ta faɗa tana dariya ta juya ta nufi gado ta ɗauko wayar ta je ta miƙa masa ya sa hannu ya karɓa da mamaki ya ce ta ya aka yi kika yi waya da shi watsa hannu ta yi ni ma ban sani ba na daddan na sai na kira Kollok ya shiga namban farko da ta bayyana ta mum turai ya danna mu kira bayan ta ɗaga wayar cikin girmamawa salsabil ya gaishe da ita daga bisani ya tambaye ta ya jikin jas ta ce masa da sauki bata tambaye wane ne shi ba sai ta ba jas wayar suka ci gaba da yin magana hankalin shi ya kwanta jin muryar shi raɗau tamkar bai taɓa yin ciwo ba sun jima suna yin wayar har jas ya tuna mishi da maganganun khadija kafin suka yi sallama ya adana masa wayar a hannun shi tattara yaran ya yi a falo hada shi suka zauna suna kwasar girkin da su tega suka yi musu dama da yunwar shi ya dawo ai dai sun yi kullu rabo hani'an su mama su mama tega an iya girki sai santi suke yi musamman ma Khadija bakinta dama-dama da maiko. Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren Zinatu baiwar Allah ta hana zuciyarta sukuni tun lokacin da ta yi musu tun lokacin da ta yi wasu binanzir laɓe a toilet kunnuwanta suka jiyo mata maganganun da suka tsaya mata a ranta hakika ta yi dana sanin sauraron su tun tun safe take faman jinyar zuciyarta kiri-kiri ta ki cin breakfast ɗinta har lunch bata ci ba Yini ta yi a cikin bedroom ɗinta da raɗaɗin abin a zuciyarta. Tani ta yi ƙoƙarin shawo kanta don ta faɗa mata mai ke damunta, ta ki ta sanar da ita, ba irin lallashin da bata yi mata ba amma ta ki sakin jikinta. A yanzu haka tana daga kwanci saman prayer ta lallaɓa jikinta da dogon hijab ɗinta launin milik. Daga gaban dardumar, ƙur'ani Stan ne an buɗe shi alamar karatu take cikin yin cikin karatu take cikin yi bacci yayi awon gaba da ita damuwar halin da take ciki ya hana ta ni samun sukuni fargabanta kada a ce wani abin ne yake shirin faruwa da ita shi yasa ta canza mata shigowa ɗakin ta yi domin gyara mata bedroom ɗin karab idanuwan da suka sauka akan zinatu da ke kudindini tana bacci cikin takun sauri tani ta nufi dardumar a ranta tana faɗin baiwar allah ta ɗina da ita duk halin da za ta shiga ba ta mantawa da yin ibadarta tsugunnawa ta yi a gaban firiyamat ɗin muryar ta kasa kasa ta ambaci sunanta zinatu zinatu ki tashi ki koma kan gado ki kwanta kwanciya akan prayer bai da amfani tibiyar da kika kudin da kanki duk kin takwara kanki tani sai zuba take yi babu alamar zinatu za ta farka oh oh ni wannan baccin naki ba mai karewa bane da alama dan Allah ki tashi still bata tanka mata ba hannu ta daura a saman jikin Zinatu ta bubbuga ta nan ma ta ki farkawa lokaci daya ni ta fara jin fargaba a cikin zuciyarta hankalinta yayi mugun tashi ta rude ta daga murya tana kwala mata kira da sauri amin da sauti mai ƙarfi. Zinatu Zinatu na shiga uku wayyo Allah na me ke faruwa da ke ne Zinatu dan Allah ki tashi cikinta na rawa ta soma kiciniyar tube mata hijabin da ta kudinta ne kanta a ciki da kyar ta samu ta yake ta hijabin da nannaɗe ta a gefe ɗaya kan darduma ko da tani ta ɗaura idanuwanta akan jikin zinatu sai da gaban ta ya faɗi kanin wata iriyar zufa dake ke tsatsafo mata ta kota ina rigar jikinta ta manne mafatarta sumar kanta kuwa duk ta ya matse babu gyara shafa wuyanta tani ta yi nan fa ta ji ya ɗauki zafi sosai a gigice ta miƙe ta watso da gudu ta nufi babban falon gidan a lokacin da dr shirin yana daga zaune kan sofa finanzir tana a gefen shi fuskar fuskar ta dauke da murmushi take kallon shirin da ke bata labarin kuruciyarta kamar mahaukaci kamar mahaukaci ya haka ta ne ta nufo su ta zagayo ta gaban sofas din kusan a tare suka dago suna kallonta da alamar rudani akan faces ɗinsu. Dr. Shirin ya ce, ta ni lafiya? Me ke faruwa?" Sai faman yarfa hannu take duk ta bi ta rude. please ki buɗe baki ki mana magana a cewar binanzir da kyar ta iya tattara nutsuwar ta wuri guda da karfin hali ta furta sinatu ba lafiya tana a can ɗaki rai a hannun Allah kwata-kwata ba ta motsi kafin ta ƙarasa maganar da gudu Dr. Shirim da Binanzir suka nufi fat tsabar sauri mayafin jallabiyar Binanzir har faduwa yake yi akan kafaɗarta. da sauri take sanya hannu ta gyara shi tani tana biye a bayansu suna shiga ɗakin idanuwansu suka saukar akan Zinatu da ke a kwance magashiyan tamkar fata numfashi. Slowly Dr. Shirim ya zube a gabanta kan gwiwowinsa. Ya sanya hannayensa biyu ya tallabo da kanta, ya daura a saman lips ɗinsa. Binanzir da tsugunna a gefen shi, Fuskan su da alamar rodo. Suka soma ambatan sunanta. Zinatu? Zinatu? Tani ba ta da lafiya ne? Binanzir ce ta jefa mata tambayar. Muryar Tani tamkar za ta fashe da kuka ta ce, wallahi ban sani ba ne ma yanzu na shigo ɗakin na taras da ita a kwance na yi tsammanin ko bacci take yi amma da na kira sunanta na bubbuga jikinta ta ki farkawa nan fa na gane babu lafiya a tare da ita a faɗace finansu daga ce ta yaya zaki ce baki san me ke damun ta ba bayan ke ce kike kula da bedroom ɗinta ni da ke kallon binanzir duk ta sha jinin jikinta ban san ya zan yi miki bayani ba ba laifi na ne, tun safe nake fama da ita akan ta faɗa min me ke damunta ta ki ta sanar da ni na rasa gane kanta ta kunta ta kanta a ɗaki ta hana kanta sukunin yinin yau hawaye har sun fara sauka akan fuskar ta ni jiki a sanye binanzir ta ce bari na je na faɗa masu momi abin da ke faruwa a firgice ta ne ta yi hanzarin dakatar da ita ta hanyar shan gabanta muryar ta na rawa take ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ki rufa min asiri kada ki faɗa musu abin da yake faruwa wallahi za su iya korata daga gidan nan ba lallai su fahimce ni ba alhaji musa baya raga mana akan zinatu idan ya ji wannan maganar babu makawa zai kore ni ne cikin rashin fahimtar kalamanta ta ni binanzir ta ce don allah malama ki bani hanya in wuce kina ganin yarinya babu numfashi sannan ki hana in faɗa ma iyayenta haka ba zai yiwu ba dole su ji ko don a kira likita ya duba ta a tsiwace binanzir ta yi maganar tare da bi ta gefen ta ni ta nufi kofar fita a ɗakin zubewa ta ne ta yi a saman gwiwowinta hannayenta biyu a saman kanta yayin da hawaye ke yin sintiri a kan kuncinta dr shirin na san kai za ka fahimce ni don allah ka hana ta fita daga ɗakin nan wallahi idan ta faɗa masa halin da ake ciki ba ni kaɗai za ta ma bala'i ba duka ma'aikatan gidan nan za ta shafa ɗagowa dr shirin ya yi launin idanuwan shi har sun canza kala muryarsa a disashe ya ambaci sunan binanzir har ta ɗaga kafa za ta da kofar ɗakin ta yi saurin cin birki jin kiran shirin juyowa ta yi muryarta da faɗa ta ce yaya shirin kada ka biyo matar nan akan me za ta hana a faɗa ma a faɗa musu halin da yarsu take a ciki so kike mu rufa miki asiri mu zuba ido muna ganin yarinyar ba ta motsi har wani abin da ba a fata ya faru da ita ko fashewa ta yi ta ne ta yi da kuka abin duniya ya ishe ta cikin sanyin murya Dr. shirim ya ce sister cool down your mind Zinatu su ma ta yi, ki mai ruwa in yayyafa mata, sannan kada ki sanar da kowa. Mu jira mu ga a wani yanayi za ta farka. Idan ba lafiya, dole mu sanar da mutanen gidan don a kira mata doktor. Amsa masa ta yi da to, da sauri ta nufi ƙaramin firij da ke a ɗakin. Ta buɗe ta ɗauko botul wata ta je ta miƙa ma Shirin, ya sa hannu ya karɓa. Kowannensu fargaba ce a zuciyarsa musamman mata ne, jikinta ya ki daina yin karkarwa. kusan sau uku Dr. Shirim yana yayyafa mata ruwa a fuskarta ba tare da ta motsa ba har sun fara fidda rai a lokacin da ba su yi tsammani ba suka ga ta ja dogon numfashi tare da sauke shi da wata iriyar kasalalliyar murya ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tare suka haɗa baki suna ambaton sunanta zinatu zinat firgigi ta ware blue eyes dinta akan fuskokinsu launin farin idanta ya canza sosai wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya kowannen su ya sauke zinatu faɗa min me ke damun ki tani ce ta yi maganar cikin kwantar da murya binanzir ta ce sista ɗina baki da lafiya da ƙyar zinatu take buɗe idanuwanta sun yi mata nauyi saboda kukan da ta sha fuskar ta ta yi jawar mai zinat jin muryar dr shirin ya sa ta yi saurin warga idanuwanta kan fuskar shi wani sabon kukan ne ya kubce mata tamkar da zai fita duk ta bi ta rikitar da su haɗa baki suka yi wurin lallashinta da kwantar mata da hankali da kira suka shawo kanta ta shiru tana faman kyakkyafta musu idanuwanta waɗanda ke a jike sharkaf da ruwan hawaye please faɗa min me ke miki ciwo dr shiram ne ya yi maganar duk sun tsaye ta da ido da kira ta iya buɗe baki ta furta yunwa nake ji sun yi mamakin jin abin da ta faɗa musu ba don sun yarda da maganar ta ba tani dama tani tani dama zinatu bata ci abinci ba Shiru ta ne ta yi tana faman zara idanuwanta. Binanzir ta jefa mata kallon tuhuma kafin ta ce, ɗazu da safe kika ce ta ce a kai mata breakfast ɗinta ɗaki. Kenan baki kai mata ba? Girgiza kai ta yi. Girgiza kai ta yi. Girgiza kai ta ni ta yi. Na kawo mata abincin, ita ce take ci, ba yau ta fara yi min hakan ba. Idan wani abu na damunta ba ta cin abinci, ko na tursasa mata akan dole da ci, sai ta ce min in tafi za ta ci. da zarar na bar ɗakin ta ke ɗaukar abincin ta shiga toilet da shi ta yi floshin ɗin shi har sai da Dr. Shirin ya ɗan zaro ido cin abin da Tani ta ce Zinatu ta haɗe fuska ga dukkanin alamu fata da gaskiya minkiwa Benanzir ta yi da sauri ta nufi toilet jim kaɗan sai ga ta fito daga ciki fuskar ta a ɗaure babu walwala ta ce Zinatu Ba ki kyauta mana ba fi sabilillahi haka ake rayuwa Don wani abu na damun ka sai kake cin abinci maimakon ma in ba za ki ci ba ki ba ta mayar kicin sai ki zubda lafiyayyen abinci kin san fa ba kyau almubazaranci rafa ido zinatu ta yi har lokacin ba ta ɗago da kanta daga kan kafaɗar dr shirin ba allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya a sha ruwa lafiya ko na ce barkanmu da shan ruwa don wasu gurin sun sha irin su saudiya sun riga da sun sha mu ne dai saura kaɗan da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku, takon ƙarshe, kashi na hudu. Faɗa min, kin yi breakfast da safe, kuma kin sha maganin ki? Ni ban sha uban komai ba, babu wanda ya bani. Waɗancan katan da aka bar mana a gida jiya, su suka cinye mana abincin mu Yau kuma na sanya su dole suka girka mana, aiko suka shiga kicin suna yi. Ba su sani ba na ɗauki bindigar su na rinka tsoratar da su Hauwa. hankalinta kwance take koro masa jawabi